الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أبو دياد الله سبحانه وتعالى ليسري أكبرمو أولا فينا لليتنين sha bakwai da watan bi'in al'afir shekara ta 1443 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne 22 ga watan 11 shekara ta 2021 lissafin miladiya wannan shine zaman mu na arba'in da biyar a tattaunawa da muke akan suna da masu inkarin ta ah, ba tare da ba ta ko jan lokaci mai yawa ba cikin su yakin da muke magana makon da ya gabata inda muka tsaya ba mu fice a kan tambaya ta bakwai yanzu sun da yi guda bakwai kuma ya ce ta ƙarshe shi Allah a yau kisaran mu Allahu maji ga wannan zama za mu rufe magana akan mushrikun insha Allah zaman mu na gaba za mu fara magana akan ɗalibansu waɗanda suka yi wa tasiri su kuma mana ɗalibansu daga cikin musulmi su ji a matsayinsu na waɗanda ba musulmi ba za mu gama da magana a kansu insha Allah a yau sai dan wani abu da zai kasa shigowa ba insha Allah ta ta dangane da abin da ya shafi auren safiya manzan Allah sallallahu alaihi هل انتفعت السيدة صفية بزواج أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شن صفية بنت قيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها شن تا أمبانة وأن القولين قول من زن الله صلى الله عليه وسلم حتى أمقانا أن الحديث على المهم من شيء هما أن ألو ردا وكلم دا سيدي الشريكون كمو إن الشريك مقامس بكيا حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم ما زن الله صلى الله عليه وسلم مسمى ما لمن شيئا manufarsu dama ita ce su nuna an mata karfafa an zauna da ita ba a kan yardarta ba da shi wannan auren ya amfane ta mun yi magana a kan yardarta ko zaman da ya gabata da shi akwai wani amfani gare ta ko kowa haka kawai ba su samu komai a zaman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga jin tantar kowa ya san amsa cewa ta amfana domin babu mutumin da zai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne da musulmi bane shi ce ya fa'idanta ballantana da ta zauna da shi a matsayin mata kuma ta samu wannan daraja babu wata mace inda cikinta da take matsayin irin naka ba ta samu irin wannan daraja to hakika in mun lura akwai abubuwa fuskoki da yawa da amfani da ta da wannan aure ko wannan aure ma tukun da ta yi manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuka ce a gare ta ƙarin daraja ce kuma an musanya mata wannan auren ya zama musaye ne na a madadin ta zauna a matsayin kila wani ya kauke ta a matsayin ribitacci zaki a hannun wani abin ba lallai wani ya aure ta ba idan da an bata wannan wurin ne wasu marubuta ko ni sam shamun cikin yahudawa zamanin yanzu da ya rubutu yake cewa su musulmi da su cewa wannan auren ya amfane ta saboda an aikata da eh, bauta ko inda bai yi wannan abun ba ai ba wata kusa da za ta shiga ai abin da ake nufi da bai aure ta da kila wani a cikin sahabbai zai ɗauki ta a matsayin ku yanga yawwa ba ana nufin sun ta kuma ma garin su ko cikin al'ummar ta ba kama ta ta kuma za ta kuma ne a matsayin ma ba musulma ba sannan kuma ta koma su zauna a cikin wannan kaskanci kuma ga su ta rasa iyayen ta rasa mijinta Ga wannan ake nufi ba haka annabi sallallahu ya tsare su da zama baiwa ya tsare su da kaskanci da wulakanci ya karrama ta musamman kuma in mun lura da cewa ita an yi ce hatta a yahudancin yanzu ba baban nata ba mijinta ba lalle ya zama ta samu wancan matsayi da take da shi abu na biyu Sufiyar Rabbi Allah ta'ala ha, ta amfana amfani mai girma sosai wannan riba da aka yi kuma aka ya ta gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban amfanin ma da ta samu ne ta musulunta ta bar kafirci da yahudanci a kuma darajar ma da ta kai wannan abu na uku ya ishe ta falala da daraja cewa ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta wata mace a duniya ko komai kaskancin mijinta alfahari take da shi kuma haka nan duk haka mace ko ina da ta da aure wanda kowa fata yake ina ma shi ne shi duk ta kare ne koya da mashi shi ta ne shi manzo Allah sallallahu alaihi a wannan zamani shi ne manzo da Allah ya zaba ya babu wani manzo bayan sa ya ku kowa duk abin da ake suna kamala a kan kuma ko su to a ce mace ta zama mata gare shi ai ya fi mafi duk duniya abin da ke cikin ta sannan Allah madaukaki ya haɗa mata sharaf a daraja da matsayi da duk wata masu da ta samu irin ta shine kasancewar ita daga zuriyar annabawa ta fito saboda kun san da wannan mutum da wannan zancen ko yawa kun san tana komawa ne zuwa annabi haruna haruna ɗan imran ɗan annabi musa alaihi salatu wassalam duniyarsa ta fito ai ba kuma ta mun karanta hadisin ah, anas Abdullahi ta'ala anhu da yake cewa rana safiya labari ya zo mata cewa hafsa ta ce mata yar da yahudiya da yahudiya cikin abin da ake samu tsakanin mata na kishi ita ambata wannan kalma ta wannan da Yahudi? Shi ne ta zauna tana kuka har manzan Allah sama masalama ya shigo ɗaki sai ya same ta tana kuka ya yace me yasa kike kuka ce kaji kaji ga abin da Hafsa ce da ni cewa ni da Yahudi ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita lalle ce ɗan annabi ce kuma an ce ya inda ai ji a tsani yawa inna ammaki la nabi babbanki annabi ne annabi Musa baban dan yana nufin annabi Haruna babban kuma ne annabi Musa dan uwansa in nake la tattala bi a yanzu kuma ta fi annabi kike shi kenan ina zan me wata falala ce ta kai wannan kuma amma san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ai babu wannan zuhaffa ita ne ce ce yar na Umar ce na Umar su sahabi ne sahabi kuma ne ke annabi ba wannan tun da daga wannan zurriyar to an ci yar annabi haruna طيب ما هو لا الشرع القرآني ما جاءش من بلد مريم مريم مريم ما هي سير النبي عيسى عليه الصلاة والسلام أجي ما اني يرسال الانتسوى يا أخت هارون هذا أيضا اذان موت تكي أحبها تكي فهذا عندنا وتزوى ذرية كذا wannan sharaf ne cewa ita da annabi haruna take nan kuma bakwai shine annabi musa kuma mijinta shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har yake kici matafaru alaiki kuma wani da alfahari a kanki ci Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanta nan sai wai ba ya kalli hafsa sai istaqillaha hafsa ji tsoron Allah ya ki hafsa sai nan karzanci ya wuce wannan ba matsayi ba ita kan da ba su san wannan matsayin da suka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi me ya tantan har wani mutum yanzu ya zo yana sukan Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya ci kuma shi da kanta ya mai da ita kasa har kaza da kaza wannan arabin inda tana da damar ta ba da gabaɗayan haibar annabi ba ta wannan matsayin ba za su samu ba wannan ciki ne ki duk duniya take da ita a cikin za ta ba da shi don a bata wannan matsayin ba za a bata ba amma da hakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a tausayinsa da afuwarsa da rahamarsa sai mata wannan amala nufin cewa hafsa a safiya radiyallahu ta'ala anha صارت أما للمؤمنين هذا مقوى المؤمنين qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki yake wa azwajuhu ummahatuhum in mutum da Allah in da matan Allah su ba dama su wannan ba kan aya sufiya kawai ba a duk matan manzon Allah Allah ya kira su kuwaye ne su duk mumini kaga wannan ta ba implication duk wanda yake shi ba iyayen su ne su ya fi da mumine don haka fa azwajuhu min kunna safiya يجب على جميع المؤمنين والمؤمنات أن يقدموهن واجبين أكثر مؤمنين ماذا دماتا girmama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya kuma tana ciki kuma tun da lokacin da aka wannan aure fa har yi ba gani musulmi da ya soke ta a ta na wanci kaga ina kaskanci ina bauta ina zancen cewa an cuce ta ina zancen cewa ba da kan ta kawo ta gidan manzan Allah sun alaihi wannan diga ta ce, al'ummar musulmi duk wanda ya gaji ta yanzu su mutunci ta kuma ya fita daga addinin musulunci an gani da zai nan ba daraja ba ce ta amfani ko ba ta amfani ba ta amfani. وكذلك يحرم عليهم الزواج من الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما حرام الناس أولي ولن نحمد بايام من ذلك الله صلى الله عليه وسلم كما حكمي جمع كم من ذلك الله صلى الله عليه وسلم بايام رسول عن رسول الله ما بسي أولي ما بسي أولي الله قال تعالي متوت من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ما هي من غيرود أنك باكل أبغاري أزو جنا في أولي an cuci yarinya an ɗauke shi tana shekara sha bakwai bayan shekara biyu da yan watanni tana shekara ashirin ya rasu ya barka shi ke nan kuruce ta ta ƙare kuma ta rasu tana da shekara sittin ta shekara arba'in ta tona ba su da miji kuma ku halhalu duk na rayuwa da zaman rashin miji da sauransu shi ya shafe ta shi ya manta irin matsayin da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ana zancen gata ne wajen kula sun kuma yana zancen gana cikin sha'awa to ai su ga irin wannan ku Aisha ai ba ta shekaru ba Aisha lokacin da manzan Allah shi ita ce ta budurwa amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a kana ta shi kwas kaga ai tafiya tafi da shekara biyu kenan a lokacin da ya rasu kuma duk sauran matan ma babu wanda kai aure Allah madauki bai sanya musu ma sha'awar kalli wani namiji ko zancen sha'awar ma ta bai kuke nema bayan ku sami manzon Allah su zuwa ku jira kawai rayuwar ku tsari a duniya ku je ku haɗu da shi a aljanna duk da ku aka ku buƙata dan ya shi ku sani ya zama shine mijin ku ba a lahira ai wannan ci bayani ne abun da abu na biyar majiji ne duk wani musulmi ya kaunaci tafiya ya so ta ya kaddara ta ya jima mata kuma wannan amfani ne gare ta a kaskanci sannan kuma samu a musulunci ba a fasil ajiri da ha ana cikin matan manzan Allah suna wani Allah ya alƙawarci aikin da suke Allah zai ninka musu lada ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وهكذا الله يفعل yawa duk wanda ta yi Allah ta yi ta zama mai kunuti mai da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta aikata aiki na kai to Allah ya ce da utiha ajraha marratayn samu ladanta sau biyu duk wata mace ta duniya ba su da wannan falalar sai masu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk girman ta kowali ya wance kowali wani in kai sallah raka'a biyu wata za a samu lada goma to iya lada goma za a bata ma kuma manzon Allah sama duk wanda sai sallah raka'a biyu wadda ake samu lada goma ta ashirin za a basu amfani ne ne kuma wa atadna laha rizqan karim Allah ya ce kuma za mu mata tattalin kuma mata tattalin a shuka da arziki da ciyarwa da ni'ima kariman mai karinci da masu most honorable abin da mutum zai samu shi Allah ya fi wannan shi ma'anan karim duk wani karinci da kai a cikin Allah ne mai masaukin kawai kuma ta manzo Allah sunan Allah shi ne mai masaukin su zai musu masauki na daban da kiyama a aljanna abu na bakwai hubutul jannati wani gairi hamin hujjati tabbatar aljanna cewa yan aljanna ce yar aljanna ce ita aka sauran matan Manzan Allah su sama dukansu yan aljanna ne subuti kaunin inna azwajan lahu fil akhirah saboda ya tabbata cewa su ne matan Manzan Allah su sallama a lahira kai wallahi hasara ta tabbata ga bai zai matan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nassi ne kuruku cewa su matan Manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama a lahira a lahira ra'ina zan shiga aljanna amma su kuma a kai su wuta na masu la'antar aisha kawai da mawukifi su kuma hakikalin me yake ba an samu a tarihi abin da ya faru tsakaninta ta ayi kuma magana ita da alin duk sun bar duniya nan da wannan abun a zuciyarsu kowa ya fi wajina kuma wani abu ne na yadda amma shi a sun kristiyan wani abu a cikin wannan zancen aisha aisha ta da kaza matsayin su dangane da aliyu ta kuma haka ta cancanci wannan la'ana har ya zama asali sanya suna aisha saboda ita har ya zama mutum ya tafiya yana fuskantar tashin ta tashin aisha yake fuskanta abubuwan da shi a suke kan aisha da sunanta na san kuna sane da su na muni da ciyayya da suka kirkire ta da wani abu to ba kalmar hasara ba ce mutum ce wannan ita ce a cikin hasa don ku Allah madaukaci ya tabbatar mana cewa matan manzon Allah ne su waɗannan kuma matansa ne aljanna khayyarahunna baina zinati dunya wa baina Allah wa rasulihi wal akhir Allah madaukaci ba su zabi ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna al hayata ad-dunya wa zinataha fa alayhi فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا فإن كنتن تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله أعدف آية في المحسنات منكن أجرا عظيما هو يا سنتي وأولا ذاته ألا يقاسوا وقبوك بذاقة والدنيا والاخره هو يا سنتي والآخرة سكة ذاقة سكة ذاقة من ذاقة الله صلى الله عليه وسلم وأولا ذاقة النساء أي باين فبس أولكوا ko ba a yi nassi a ƙur'ani an ci kada wasu maza su auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan zaben da suka yi a cikin suka ce dokar su za su bi kama da shi shi suka doka za su yi da'a ga Allah su yi a gare shi wannan zaben ya ishe su cewa za su zama tare gobe kiyama lantana nassi ne kuma kuma cewa kada ma wani ya aure su suka su zauna suka haƙuri shirin abin da a mutum ya mutu zauna Eh, ko mace mijinta ya mutu kuna ce shi kuma sannan ta auri wani to su bayan ta kuma su gaba ɗaya har zuwa ƙarshen rayuwarsu daga fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta rasuwarsa eh, Aisha arwato daga dare tana cewa khayyarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan an saukar da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zabi shi wannan abin da Allah ya faɗa ya mana tun duniya ta su kusa masu abu tambayar su suka yi cewa akwai kuncin rayuwa na faɗa sun kuntuka ma'ana ba abinci a cikin dan taimaka min a dan kara musu shi ne Allah mai ciki da wannan aya saboda kare manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma a yanzu ne kun ga ba zunubi bane mace ce ta bayan jin da cikin kaya isa yanzu ya za a yi ne a cikin maka amma matsayin manzan Allah sun yi su kada wannan aya dole cewa ku zauna dama wannan gidan ba gidan morewa ba ne duk wata ta zaɓi zama a wannan gidan ko gida ne dama da na wahala da juriya da ɗaukar nauyin al'umma don haka ku kwanta da hankalin ku kun shi kuke so ku zauna da shi yadda yake za ku samu lahira tare da shi su kuma duniya ku zo za a sallame ku kawai ce ta kama hanya ta tafi don su tafi da su ta babu ɗaki daga cikin su da shi ta tafi gidansu shi abin da aisha take tafi a nan ka ko inda su canza wannan manufa sai sakamakon su kenan aljannan nan to ashe suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, don haka babu wata falala da ta kai wannan zama da safiya ta samu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dai wasu da ba sai mun ana tasu anan wasu mun damun mun ji su ne shine kawo mu karshen jin da na so mu tattauna kan wannan baiwar Allah shi da duk mun tsawaita magana a kai amma halin ne ya bukaci hakan kuma don kusin ya cancanci ce an yi wannan irin tsayawa abin da za mu yi nan gaba suna su mu wuce wannan tun da lokacinmu bai isa ba wata magana a ɗaya daga cikin musu shirku kamar ɗaure a kan mana duka abin da ya shafi matuhuman da shirku suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren annabci su a ɓangaren ɗabi'unsa amma kafin nan wanda yake son tsarin bayani akan cin maganganu da muka ambata كنين دعون الله حبك رسالة سنفع الرسالة الجلية في, في الدفاع عن أم المؤمنين صفية يوم جاء بك أمرك إن ميد رد من ميد تسبيت عند الكسوز إيا سامنسا رسالة الجلية في الدفاع عن أم المؤمنين صفية أقول أمانة علمي قال لي أبنك أدنى جيلتي أقول لي كفوضة أدنى kuma masu sauraro su ji shi raddin an riga an yi shi kamar da na ambata mana rubuce-rubuce sun yawaita a wannan fili na larabci da na turanci duka saboda kare manzo Allah sallallahu alaihi sallama da irin waɗannan tuhume-tuhume sai musulmi ba su zauna haka kawai ba kuma yana daga cikin abin ma da nake cewa a kowane zamani za ka samu fitinannu a cikin bidi'a da fitinannu a cikin kafirai za su za su rika ko wasu abubuwa suna tuhumar musulunci su hunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su habbai makamantan su wannan abin duk da sharri ne da su su yana zama alheri ga musulmi da ka samu da kafirai kuma daga cikin musulmi da za su zauna su fito su yi raddi akan waɗannan abubuwa. Ala ba ku labarin wata mata a Kuwait ba? da irin abin da ta lissa da abin da ya kawo wannan ɗaya ne daga cikin mutanen kuwait wanda ya rubuta wannan risala sakamakon irin waɗansu tuntun ne da ba a yi su ba da allah da ba a samu wannan tararren wato abin da rabbi da aka tattara shi da kuma ya amfani al'umma ahmad sayyid ahmad ali su a kuwait shi ya rubuta wannan ina ga mun tsaya da nan kuma na so mu محسي بشي احمد السيد احمد حلي احنا نشكر هذا الشيء ان شاء الله تعالى مجنى شكا ونجد في المسكس لكم ومانا في ولا يجد ان تقومته مي تقومته من زعلا صلى الله عليه وسلم ابتدان كونه كتن تبقى كل السوا دي جميل أن اتنصوى المسكس لكم سوى اورينتي da suka ɗauka eh, mai suka fahimta da addini mai suka rubuta dangane da addini sauki sosai da suka yi da maganganu ba a rasa kuma a cikinsu waɗanda suka faci gaskiyar da an shi'a a zamanin suka faci faɗaci shi da a cikin in sai a zamanin mu ina nufin a cikin musulmi na ci dafi kowa yan shi'a a cikin al'ummar da ba ba su dangana kansu zuwa musulunci sun kasa haƙuri suka alal alƙalƙin gaskiyar da waɗannan mutane suka ambata suna ce mai kyau na ga contribution reward ta ambata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani rubutu da yayi suka mu rufe wannan tattaunawa ba ɗaya kan mushrikun inda mun ji mummunan abu da suka ambata su murife kuma da kyakkyawan wani abu da wani da su ya ambata su zama cewa kuma magana a kansu alal akalla bi a tsarin da muka ko na maganganunmu akan su waɗannan mutane kuma Wat ko ya sani daga cikin musulmi ne ba musulmi yawa irin yadda sauran suke rubutu ya yi rubutunsa a kan abubuwan da ake hukumar manzo Allah sallallahu alaihi musamman bangaren moral abubuwa da ake tuhume shi a cikin binan tuhumarsa a cikin halaye musamman abin da ya cikin wannan hakar zama da mata da mu'amaloli mu'amala da kafirai da sauransu a wannan bangaren su sai magana a ciki bikin nasu haku da yana da yawa ka ce kowane da zama karan tare da fasara don kada mana shi kawai da ya ambata sura wuraren ilimin abin nan fuskoshi yadda ya ambata ɗin kaɗan haka yana cewa a cikin duk manyan mutane da aka koyi a tarihi babu mutumin da aka sa shi a gaba wajen tuhumce-tuhumce irin Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin manya-manyan mutane babu wanda ya sa shi a gaba aka yi tuhumar su akan wasu abubuwa ba wai da tuhumce-tuhumcen gaskiya ba ne yana faɗa ne a matsayinsa na mutumin da yake kallon abubuwa irin yadda 'yan zamanin su suke kallo musamman a cikin su kiraye mafi yawan rubuce-rubucen da su suka yi su ma'ana waɗanda ba musulmi suke nan akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi babban mutum da aka yi irin wannan zarge-zarge a kansa irinsa kuma a underlining what great men da ya ce ba kowa ne ke shiga cikin wannan sunan ba of all the world's great men kaga kafin mutum ya shiga nan ma har ce ko ai wani ma an yi masa da ai sai kuma da kuma yau to a cikin manyan manyan mutane a duniya ba wanda ya samu irin wannan wato matsayi da ake ta sukansa da daji da sauransu a wurin makiyansa shi ne cikin cewa dama can centuries da yawa da suka bukata karni karni karni daban-daban musulunci shine babban abokin adawar kiristoci daulolin Ko ba don komai ba saboda yake cewa su daulolin kirista daban-daban da su samu sun fuskanci abokin gaba yan abanayi cikin musulmi ba galibi al'ummomi sukan kowa hari nan gari can kawai da sauransu amma wani tunani mai karfi wani addini wani tsari da shugabanci kintsatsai a fuskantar wani kintsatsan tsarin irin musulunci a matsayin abincin su ba shi ta sai zama sun mai da hankali wani ba duk zan kusa ne kusa kawai nake kuma da labarin yadda shigantin ɗanta da yadda ta yi hasarar ɓangarorinta kan shi cikin yanta shi ne daular gumawa. da Allah madauki ta mana a cikin alkur'ani kuma shi a cikin tarihin musulunci an ce rum su ake da zamfi taya. waɗannan yadda suka yi hasarar garuruwansu da kasashensu a hannun musulmi dole ne su ɗauki musulmi ba da wasa ba yawwa musulman ya zo yin magana a kan yadda western europe ya zama a lokacin sun damu da crusade lokacin wasu yakar musulunci kuma ya kiristanci da ya kakarwarsu da sauransu suka taso da shi har suka ce lalle sai sun je sun kori sarafin sunan su sarafin suna nufin arab filifiki hmm, suna jin suna da littafi sunan sa shi suke abu kuma yana nufin arabawa to eh, yadda sun je wannan holy land in su holy land suna nufin alaski cikin makdis su kori larabawa a wurin shi ne kallon abin da ya tafi kuma su dama yi ayi a lokacin su ci nasara su su bayan salahuddin al'ayyubi ko wani su su mu kai wata su su kashe musulmi ko fata wannan ina jin shi a lafi shi ne ko rubuta musulmi ba ka kakkashe dan adam amma salahuddin al'ayyubi lokacin da ya zo samu dama a kansu sai ya bar su zauna a cikin falastin da shi ne tarihin zaman kiristoci a falastin har zuwa yanzu ba a taɓa samun kwanan suna a ce a jiki a kore su ba sai na umar dama a lokacin a wurin sa ya fi shi ma bai kore su ba sai shi zama da a ƙarƙashin musulmi kuma aka yi sabisi amma su ba a taɓa samun lokacin da a ce kirista su samu daula ko su yi musulunci adalci ko don hana rantsuwa sai dai ka samu wani wasu ciki a wani wuri ya yi ɗan wani abu da dai haka da mutanen da suke wurinsa sai abu da banza Allah su kalma a zamaninsa muka samu na najashi a abisiniya wannan kenan kuma ci lokaci a Ya ce sannan tun daga nan kuma western europe ka ɗauki matakin gaba da musulunci har yi kuma cikin rubuce-rubucensu rasulun suka canza sunan muhammad zuwa mahmud da na fi sai muhammad su kuma mahmud kuma wannan ya kuma wata ma'ana ce ta cewa abinda ake the prince of darkness haka yake ake rubuta wa yara a makarantu haka yara da suke a western europe da wasu da a duniya tunaninsu dangane da musulunci ilimin mummunan abu ne kuma wannan addinin da ilimin sunan da aka kashe da makon harshen sunansa shi ce tuki an yi waɗannan abubuwa ya ce by fourth century lokacin da aka go karni na goma sha biyu yana nufin na miladiya idea duk wani abu da ra'ayoyin mutane ko ra'ayi dangane da musulunci da musulmi a tsakanin wato su mutanen mutanen yammacin duniya ba wani zance inda wasu tatsuniyoyi da zarge-zarge su ka irin yadda ake zaunar da yara a yi musu tatsuniya a kan dodo ka ji kiyaye in ba ka kasance zai kama ka ka aka zai musulmi da musulunci har 12 century da western europe kaga ko dole ne ga zama duk wanda ya taso a irin wannan wuri na kyamar da zai musulunci ba ta wasa ba duk wannan maganar shi Montgomery Watt ne shi ne cewa daga cikin zarge-zarge galibi ake masa shi ne abubuwa ko a ce shi impasta ne kuma kayyaci ne na yaudari ne na da gudu ana ba annabin gaskiya ne ko shugaba ne na gaske ba wanda saboda kawai domin ya biya bukatar salo maganar sha'awa kan mata saboda wannan wannan ne kuma cewa ya zo ya zo ya zo da wata cin karantarwa wadda ita ma ta ƙarya ce ma'ana ta ƙarya ce to shi har ya kawo maganar cewa wannan da insecurity ba zai yiwu a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insecurity ce wannan samsam logical sun comprehensible ma thomas kala shi ya riga ni cikin wannan yace yi jikanci wannan tunanin cewa bai yi ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce masa annabin ƙarya a ce ƙarya ya yada a ce sha'awar mata ce kai a jikansa kuma ya ce irin wannan nasarar da tara tarbiyyar mutane har ya ci nasara a kansu kuma su a gurin su ya kafa gani ba idan maka wannan maganar kariya ce ake an tuhume shi cewa son dukiya kuma son mata shi ne ya haifar da tunaninsa shi kuma yana fashin cewa only a profound belief in himself and his mission explains Muhammad's readiness to endure hardship. Idan ba mutumin da yake da yadda da kansa ƙarfin imani da yake da shi a zuciyarsa ba abu mutumin da zai jure wahalar da muhammad ya sha dan ba da gaske yake ba zai jure persecution inda aka yi masa a makka shekara nawa a makka shekara goma sha uku a lokacin da aka aiko shi a matsayin annabi shekara ɗaya da haihuwarsa mana da haihuwarsa zuwa shekara arba'in ɗan ne ne ana jin daɗin zama da shi an gamsu da shi an amince da shi amince shi ake ce masa amma da lokacin da ya Allah ya yi masa wahayi ya zo da Qur'ani a lokacin suka juya masa baya shekara goma sha uku ana azurta shi sun kwatanta rayuwarsa da zamanin annabci zuwa lokacin rasuwarsa rayuwar shekarun wahalhalu da ya sha da azaba da ita a hannun kafin sun fi shekarun kasa dole da ya a madina da jin daɗin da ya yi inji sunan su jin daɗi a kuma kula ba sunan da jin daɗi ba su kada rayuwa ce a cike da yaƙe-yaƙe da kuma ƙoƙarin kaucewa ma kishi da nan da can kuma a shi ba ɗaya wane ne kai irin wannan jurewar alhali a kan ƙarya yake shi mutum ruwa ce ce wannan zai yi ba shine suke cewa without sincerity how could he have won the allegiance and even devotion of men strong and upright character like Abu Bakr and Umar kuji wannan kafiri ne suke in ba mutum ne mai yi da gaskiya kuma gaskiya ya ba ita ya za a yi sai ya samu baya a sallamawa da miƙa wuya daga mutane waɗanda suke miƙaƙƙu waɗanda an san su a kan hanya a kan tafarki shirin abubuwan da umar a ci kafiri ya yadda abubakar da umar right mutane ne amma yanzu ɗan shi'a kullum zagin su abubakar da umar amma shi yanzu mamaki yake ma cewa In inda muhammad sallallahu ba da gaskiya zo ba ba zai ci nasara a kan mutane tsayayyu da su tsayayyu ne su a cikin al'ummar su a da misali da abubakar al'ummar to shi ne sai cewa for the first mutumin da ya daga akwai Allah shi ne first ai first kuma shi ne wanda bai Allah mutumin da ya daga Allah yake da question da tambaya how God could have allowed a great religion like Islam ya ga ai Allah ya bar wani addini baka bar musulunci to develop a ce ya haɓaka on a basis of life and defeat Allah ba zai koyi ba a ce addini ne a fi gina shi a kan ƙasha da yaudara kuma Allah ya bar shi ya developin irin wannan ban tukunar wafi ce ba zai ba amma sai shi a biya da wannan shi a yayin da annabi bai ci nasara ba a sa saboda da mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk suka yi rinda saboda kawai ba su sa Ali a matsayin shugaban su kuma da cikin multiplinary watch bai san da shi a ba a duniya lokacin da ya rubuta waɗannan abubuwa suna cikin wannan amma su ki shi a matsayin yana representing musulunci ba suna kallon original sources na musulunci da sun cikin dadin abin da suke magana a kan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi da ke yake yake cewa don haka maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya to wannan ita ce magana ce kan wani ma ya ce ya bi kuskuren a wani wuri a wani wuri ya aiki wani abuwan amma an gasa kuskuren sai shi to ba dai ka same shi a ce wannan abin da ya yi shi ne a kan ƙarya da kuma yaudara babu zancen ƙarya babu yaudara a cikin abu ana kuma yana faɗa ne a kan mahanga irin tasu su waɗanda ba musulmi ba su cikin ayyukan manzo Allah su salama a kowanne da za a ce dan daidai ne nan ba daidai ba ne mu a wurinmu komai ya rasu a kansa daidai ne da abin da muke gani yanzu inda ya tabbata ya faɗa ko ya aikata a wurin mu daidai ne yawa a zamanin a rayuwar su kun wahayi ya kauce na'am ake mu kuskure wannan ita ce akidar musulmi ake cikin ahlus sunna amma Allah ba zai bashi akan kuskuren ba Allah yana gyara masa amma daga lokacin da wahayi ya yanke shi in ya bar duniya dukkan da aka yi kuma ya aikata shi ba kuskure a shi domin da kuskure a bar duniya ba ta Allah ya yi masa wa'ayin cewa cikin nan ba haka yake yace there are main allegations of moral defect in Muhammad cewa uh, abinan sun sauran tuhume-tuhume da aka yi masa shi da alaka da karakta da ɗabi'arsa da halaye su ne guda biyu cewa mayauci ne cewa shahawani ne mai son sha'awa ne shi ma ya ce waɗannan abubuwa galibi western orientalist sun gina wannan tuhumta su ta tsohon biyun nan akan wasu hadisa hadisa manya-manyansu su ne guda biyu abubuwa da suka faru a nan manzon Allah sallallahu halama abubuwa guda biyu akwai jirgin da yaudara da kuma maganar sha'awa magana shi ne warware alkawari a yi alkawari da fata kai kafafa an fahimta wasu sun ce tuhumar da mafi yawan koriyan kan shi ko manzan Allah su halama ba ta wuce haka sun dukkanin grounds a kazancen da ya shafi jirgin bangaren imani manzanci dama da su da manzancinsa ba amma duk tuhumar da ake masa da shafi karakta da shafi ɗabi'u da halaye da ta kawo waɗannan abubuwa ko maganar karya alƙawari ko yaudara ko kuma maganar mata to shi ne su an sai mai tukarwa ce su ma waɗannan ɗin an gina su ne akan wasu abubuwa da aka samu da farko sai magana akan sariyatul nakhla sariyatul nakhla ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Jahsh ah, har bayan an yi rigakuniya da mutanen Makka cewa ba za a yi yaki ba lokacin ah, shahar haram idan watannin watanni masu alfarma suka babu yaki a watan muharram sai wannan suriya tawaga kenan abdullahi bin sash hatta ayari na fasace tare da wal amru al-hadrami a cikin su har aka yi yaƙi duk da cewa a cikin shaharul haram ne da su da su kuma musulmi har musu har aka kashe amr ibn al-azraq aka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kalima yake karɓi kalima kuma bai da abin da aka yi amma duk da haka su ƙoron kulis a wannan kisar sai suka samu abu suka cewa an yi yarjejeniya ba za a yi yaƙi a watanni masu alfarma ba shi mutanen Muhammadu sun ji sun yi suka kawo kawowa mafi yawansu su su kawo zancen cewa ya ce sai disapproving abin da ake cewa bai dada abin da ake aka suna nan suna bugin sa shi ne musamman wasu ne wannan cewa wannan ma ba wani abu ne da zaka duba shi ba musamman in an lura da yadda ake abubuwa a wancan zamani sannan abu na biyu da suka tubunci harkar Ahmad Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi ne ka Zainab duba abin mamaki wanda kuma ya fi cikin cikin safiya musamman zainab ya kawo zainab bin su jashi shi ne shi ma wannan yake shi ma wannan dalilinsa aka yi kusurta musulmi su yi kan wannan wuri cewa Allah maɗaukaki ne yadda musulmi suka bilibin don Muhammadu ya soke hukuncin ta tabanni shi ne a na ‘ya'ya shi ka aka zo da wannan abu kuma isassiyar nabin abu da ka iya fahimta su kuma a kan za ka babu kwanciyar su kaɗe kuma ku duba abin da ake yi a wancan zamani ana yin abin da ma ya da haka ce zamani ne da za ka samu adadin mutane da yawa ba su san waye ba kansu ba saboda cakukin da ake ciki amma muhammad ya samu damar da ya regulatin waɗannan mutanen har su koma cikin amfani da tsari shi wannan ayyuka masa ba a yi ba wani abu da a soke shi a kai ba maganganun na su ga sunan suna da ɗan dama it was marriage with Zainab a yielding to sexual desire ko a mainly political in which an undesirable practice of adoption belonging to the lower moral level was shi ai wa da aka amfani da shi ko endin wani abu aka ba shi da addiction kuma wanda dama cikin makaskanta ne suke yin irin waɗannan abubuwa da manyan mutane suna da 'ya'yansu lura su da ya su a wani wuri su mutum ya da na kansa ku cikin da nasu ba shi ta wannan practice ne da aka jahiliya A nan alaihi wasallam kuma yi amfani da wannan auren da yawa zainab aka auren masa zainab dan ya rushe wannan abu da ake na al'ada ta larabawa a wancan lokaci sannan su akwai magana a kan standard wannan magana ta sa ta sha'awa sosai ake cewa tun muka zo tattauna akan waɗannan allegations su orientalist da suke yi shi yana kawo mana wata fundamental question mu tambaya how are we to give muhammad ta wace hanyar a ya zami mai masa hukunci ta ya zami jirgin kusa da ce ya yi daidai ko da daidai ba yace by the standards of his own time and country or by those of the most enlightened opinion in western in the west today wani abu za ne masa hukunci da ma'auni a irin zamaninsa da kasar da yake zaune ko ko da ma'auni na irin waɗannan mutanen da a ci suna kawo wayewa a west a zamanin yanzu shi wani ba za a yi masa in aka ce za a yi gwajin ɗinsu da irin wannan ƙwaƙwalwar samu ta yanzu ba za a yi masa adalci ba shi ne suke cewa wanda sosis are closely scrutinized sun zai suka ɗauki masajar da aka ɗauko wannan ilimi da littattafan da aka ɗauko wannan labarai a cikinsu in muka kalle su yadda ya kamata yace it is clear that those of Muhammad's actions which are disapproved by the modern West were not the subject of moral criticism of his contemporaries. waɗannan abubuwa da aka dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi ta mutum da cewa shin sun da a wancan a yanzu yan zamani yanzu ke rubin su a jikin ka amma ta wannan ireti ne wannan da shiga ba a bi ka'ida ba a kaza ba a zamanin sa ba a samu wanda ya masa wannan irin tuhumar ba baya cikin ma abin da za a sauki mutum a wancan zamanin sun yayi irin waɗannan abubuwa kaga ku ashe su kan suwa ya kamata a yi considering su kan yan zamanin ku ko da akwai suka a zamanin sa to da ta su mana a ce ba suka in zamanin sa su ke da kyauta ba amma ba yan zamanin yanzu suke hangar su a suke cikin kasa da Allah na irin adalci ne ne suka karmi ce shi ta nazar idan muka karyace magana akan orientalist kuma da kawo irin wannan magana da shi da Allah wani wata ran wajen yin a, da ku da kana akan ubangiji da kuma ku musu adalci ba sai a cikin su an samu wanda ya irin wannan magana ta alheri wanda ba na jin za ka sami mai shi a cikin maka wannan adalci saboda shi mai shi'a karinsa shi ne a yadda da wannan sukan da tsoriyanka da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a discrediting sources kuma ku fahimta su harin su ta iya cewa ɗauka superficial Ka kalli abu ka iya cewa sai eh, suke yi da annabi su suka ba misali ka ɗauka ku granted a ce eh to amma manufar su ita ce ka yadda sukan ne ka yadda a cikin littafin musulunci saboda ka yi watsi da littafin musulunci tunda shi ne abinda suke yaƙa kanwa Qur'anan sunnatan hmm. Allah ya kyauta shi ne sai ki cewa ah, they criticized some of his acts but promoted their superstitious prejudice to fear of the consequences a wani abu da ya yi suke suna saba wata al'ada ce da aka saba kamar da suke auren zainab yau suke wani abu ne da aka saba da saba da haka ba wani ne za ka auri matar kanka amma babu wanda ya tuhume shi da incestuous relationship sannan kuma ta gefen kuma ya faru a rigimar sariyatul shi shine tsoron consequence cewa ya za a yi an yi yarjejeniya ba a yi yaƙi a wannan wata ba kun bari an yi yaƙi muna tsoron wannan mutanen da muka yi alkawari da su su su tasu da wani sabon yaƙi in wani ma ya yi wannan abu da aka bai dace ba wannan ma ne amma ba su kuma halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da karaktersa wani da abu ke shi da kuma wannan kafi shi ke kara bayani akan wannan bangare shi ne sai eh, ta bangaren matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kalle shi a zamanin sa in an kalle shi a zamanin sa to kuma cewa shi mutum ne mai yaudara ko mutum ne mai sha'awa a ce wannan cannot be maintained wannan tuhumar da za ta samu wuri ba ta wuri ta mahalli saboda yan zamaninsa ba su samu wannan abin su sun fi kuma gaba da cikin abin da na gaya mana kwanaki ainihin ambaci wannan cewa suwaye suka halarci abin da ya faru zamanin abin da ya auku da jirgin safiya akwai guntun yankudawa akwai mashirikai ko na maka sannan akwai sahabbai amma dukkanin su ga kai a madina ba a duk samun wanda ya haka ko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyau sa ba ko wannan abu bai faru amma ku gani mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sabon tsari shi ne kuma Allah wato he created a new system of social security and a new family structure both of which were a vast improvement on what went before abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan security aka samu zaman lafiya kuma abin da ya shafi daidaituwar zamantakewa ta al'umma da kuma abin da shafi family structure annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da dokokin da duk yadda kai sai ka yi cewa improvement ne in ka kalle su akan abin da ya ake yi kafin zuwansa inda ake a zamanin jahiliya kafin zuwan sa kada ka yadda wannan abin da zo da shi sun kuma ya ci gaba ne da gajin ɗinsa ya saka ta zamanin yanzu shi ne maganganun don lokaci ya kure kuɗi akan wannan abin zan tsaya dole ce dole ne a ciki fairness a yi adalci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an kalle shi a zamanin da ya rayu wannan abin da shi ya ta nanatawa sannan ya ambaci cewa musulmi abinda suke faɗi a zamanin yanzu daidai ne su jirgin manzo Allah sallallahu alaihi akan abin da suka fahimta abin da aka kuma sannan su ima su galibi abin da za ka samu an faɗi da waɗannan uwa ba in ka samu su in ba su su ɗin musulmi ba kuma musulmin da kansu suka ruwaito ba za a yi kuma a cikin su su ruwaito abin da zai zama ka ga annabinsu yake a nan muka fahimta ba mu da wani son zaban da magana a akan saboda ko kakannin iyayen mu waɗanda suka zauna ce sun zauna da shi duka musulmi su suka rubuta ya kuma samu ku a cikin da musulmi suka rubuta sun da kuma ke min manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ah, dole jama'a tsaya nan saboda lokaci da ya kure kuma sannan halala Allah mun tuɗe wannan magana ta orientalist insha Allah ta'ala a wannan zama in Allah ya mu zaman mu na gaba mako mai zuwa cikin insha Allah za mu shiga magana akan ɗalibai na waɗannan orientalist amma da cikin musulmi shirin tasirin da suka yi wajen ikarin sunna da rubuce da suka yi wajen dakar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi an ilmin ko an jahil insha Allah ta'ala sallallahu alaihi وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك